ce yana mana a jawo hankalin masu hawa ke kina kai a gaba sannan a yi nasiha ga sauran majalisai su rinka yi ma mata nasiha a kan hawan keke a gaba yana da cikin da kun da mata suke wanda bai dace da hankali da shari'a ba da kuri da talauci sai ka gama ci ta zauna a gaban keken lafiyar ga kogunta ga kogun wato direban na fil gaskiya wani ɗabi'ar ba daidai ba ne mafi yawanci kuri da talauci na ke kuri da talauci ni da na ɗauka wai abin da ake biya a gaban ma yana da sauƙi ne idan ka zauna a kujerar bayan ɗari biyu misali a gaba naira ɗari wai a shirin kuɗin ɗaya ne ko in ne duka kuɗin ɗaya ne ai mata ya kamata ku yi mutunci ku dinga zama a baya in wannan ta tafi wata zai hau wata da yawan mata suna ɗabi'a sai sun tafi tare ai ba sun tafiya tare tare ko ba ko ba tare za ku mutu ba da ba ji abin da zan miki mutunci karki asalin keken na tafi an yi ta ne don mata malam ibrahim da ya taron gwamnan kano shi ya kawo ta sunanta a daidaita ƙahu ma'ana maza su fare mata su ware to gaskiya muna kira ga kuma har jami'ai a nan garin sun hana za ka ga road da kafteriya suna kamawa za ka mata a na ba daidai ba ne namiji ki zauna ƙugunki da nashi wata rabanta ta zauna ƙugunta da ta wata shida ina ga muku gaskiya ba Allah Ba mata nawa suke gaba da mazajen su mazaje nawa ne suke gaba da matayen su bai iya zama kusa ya saboda tana wari tana bashi tana karni amma duk ran da za ta fita sai ta wato yi wanka ta tsaftace jikinta ta karfa turare shiga cikin maza wannan ba daidai ba ne za ka masu wannan ɗabi'a su bari bai da kyau na wannan kuma sun ce assalamu alaikum mana don allah wai in tsofaffi sun tsufa ba su azumi ciyarwa za a yi ko kuwa eh idan mutum ya tsufa ba don ga ba ne kawai ba za ka yi azumi ba ya tsufa ne an baka hafi yara ne ni yaro ne wani kowa ta ce wai ɗin eh, yaro ne amma ka ce tsofa ana nufin mutum ya kai shekaru da ba zai iya azumi ba ila ta ce sabakin ana akwai mai shekara saba'in akwai mai shekara saba'in amma kina iya azumi a to ko babu doka ne shari'a ta hana bai kamata mata su da zama a cikin mai lafiyar ba so in aka ce sun fa jama'a ba wai babu su shekaru yanzu da tsofaffin shekara saba'in nan kuma suna azumi da ku ta kai tamanin ko sheka'in ba za ta iya yi ba to za ta ciyar ne kuma za ta ciyar kullum ta sha ruwa ta ci da mutum ɗaya idan ba za ta iya ba duk kwana biyu ta ci da mutum biyu ko bayan sati ta ci da mutum bakwai duk dai rana ɗaya za a ciyar da mutum ɗaya idan ɗanye ne rani ɗaya idan da kwamfe ne bulat ɗaya da tsokan nama inda hali bulat ɗaya da tsokan nama inda hali in babu hali bulat ɗaya wanda zai ishe mutum kamilin mutum amma in ɗanye ne sai ki ba da tsaki ɗaya na wannan sun yi sallama da kuma girmamawa sun ce wasu ne daga cikin ɗalibanka wanda suka samu matsala ta gobara هاتي يوم ستاني ستاكف في كان جسم سبيا يسكرا إن شاء الله الله أجل وإن بأي الله من يرغب الله يرغب زمكي الخير الله يرغب زمكي الخير دابا بلو تشيك وانا نطيني وبرا تخيني وانكش أن يبوبرا أنجا أن يأصال بليو يمكني الله قد يصعب الله في أصال كوي بلا ما في إيه أصال إلا بلا أول تجاريا تجاريا بالي بليان كفر a matsayin tallafi to Allah ka iya ba abin da aka yi so muna da waɗanda a asara Allah ya dai musu da mafi alkhairi Allah ya dai musu da mafi alkhairi Allah ya dai musu da mafi alkhairi Allah ya musu sarki ya tsare mu daga lalura wannan Allah ya sa yi gowaranci na ita wannan ta aiko da ƙwa'ani ne wakati kuma ta ce a sa ta addu'a tana cikin wani yanayi sannan sai ta sako da tambaya kuma a ciki ita menene hukuncin mahaifi wanda baya bincike a kan yarsa kawo wani magana ya dauka kuma sai ya nemi ya mutu hukunci na farko qur'ani da ta kawo Allah ya baka musu da alkhairi Allah ya karba Allah ya sa da harafi cikin alƙur'ani suna da lada na biyu akwai communication gap tsakanin ɗaya da iyayensu idan dai da zai gawa maka zance a kan yankan za ka ɗauka za ka sha mamaki Za ka ya kamata iyaye su dinga bincike a kan shayarsu kuma akwai tarbiyyar da za ka yi mai yakka ko akwai abu mai amfana kai ba za ka kasan ba za ka yi aiki duk abin da aka ce mutum ya yi to a yi yanzu mun tarar da hadisin wancan da ya zo ya ce baban shi ya shi kuɗin shi ko annabi ya ta hukunci sai da ya yi da ya bincike karshe wa aka ɗora malefin shi ya kawo ƙara ko shi aka ɗora malefin kun gane ko sa'annan ɗan adam da kake ganin shi Bai kirki gare ga wani sai da na alwata rani yana zo da wata uwa sai ta zo ta ce wannan ɗan ba nasa ba ne ya mata gida uwa ba ko ya ɓata mata rai sai na da a jar kira ta ce kai ya kuke wani shi kwata ce uwar ka ne ke ya kuke da shi ta cewa zai wasan shi Kuma ina na shashi gida na mun kwana a gida kawai tun yana karami yanzu ya girma wani kawai bar mun gida sai da na ya ce ina dangi ba dangi ba shida to su malamai da alkalai da jagorori Allah yana ba su safa kenan sai sai na ne kin tabbatar da ba ɗan ki bane wallahi ba ɗan ki ba ɗana bane ce to shi kenan ina miji ce ya rasu kai ina ba wanka sai ce ya rasu akwai kadina ko ma'ana mijinta shi ne wa ina dangi ni ban da kowa wai a shi aure yake so sai shi kuma Dan bai san sai ya auren gani? ko kuma wanda za ka aura bai mata bai mishi ba to sai ta ga wannan yaron zai dagula mata lissafi sai ta ce ba matanta ba ne sai sai ta ji to shi kenan ni ne waliyin ya ce ina wani da wani ku zo suka zo ya ce na ɗaura miki aure da wannan tun da ba zai ki ba wannan yaro shi ne mijinki ai ma na musalati sa'annan karki ƙara zuwa nan sai da ɗayan biyu ko da tsohon ciki ko da jariri kai kuma ɗauki matar da ka tafi sun ga wata don Allah ya wallahi dana ne wallahi dana da ba zai taɓa yiwa kowa ta auruwa ba to kaga amfani da shi yake nan yanzu don Allah a hankali za ka iya yadda a ce uwa ta jefar da ɗanta to amma da sai na ali ya bincike ya gano gaskiya ko bai gano ba da iyaye ku da bari ana shiga tsakaninku da 'ya'yanku ni abin nake cewa wannan duk wanda ya zama da mu a majalisunmu ya san tsarin ina cewa idan uba ya zama yana mu'amalan karnuka da yasa dole a samu nufuri amma iska ka zauna da ita ne Su sai magana ta fahimta in uwa ba zai iya yi ba uwa ke ki dinga zama da yake kan ki bar ɗanki ku yi ne da dole yanzu yan mata su dinga lalacewa saboda iyaye ba sa iyaye haƙoƙi akwai abubuwan da yan mata suke bukata na kayan sawa muna ma maza tafsiri mun san hannu ana ta ana ta jinkiri da ka tambaye namiji tsakanin da Allah ta taba sai mai ta kafan ko burebiya ko ko kaza ko kaza idan tana tsada kana sai mata auduga da makarantar su yi ma ne ta da ne da suna da bukatar wannan abu akwai kuma da bai ba da kudin bai ba da kunshi baya ba to da haka dole ta yi dubara ta samu kuma sai a ta yi iska ce bin maza ta ke, a kai mai ci in mata bin kila asalin ko kuma laifin na kowace? da aka lalle Allah ya ce in ja ku fasi ko bi na bakin ba ta bayyana wanda ya magana a yi ciki na ma wannan ta ce ah, don Allah ina mara addu'a a yi mini ah, addu'a ga iyaye na a yaya na kai marayu da kuma masu rai Allah ya shirya mai su Allah ya shirya mai iyaye da suka rasu ah, marayu Allah ya raya su masu ran Allah ya raya da su jama'a ku yawaita addu'a a wannan wata Allah yana son addu'a Allah yana son addu'a Allah yana son addu'a ku yawaita addu'o'i musamman lokacin mu da baki idan kuka yi tarawih kuka yi azhar kuka yi la'asar kuka yi karatun Qur'ani ku yi addu'a Allah shir da yaya ni na ga muku sunan tashi addu'a ni yaya na sai bayan da yake muku addu'a domin na san matsalar kowa wani yana jami'a misali zan mai da hankali Allah da ka taimake shi na sa wani yana neman jami'a me matsalar shi Allah ya sa ya kawo wani bai da lafiya me matsalar shi Allah ya ba shi lafiya wani bai jin magana Allah haka ake da yaya amma mafi yawancin iyaye kudin gowar da suke ma yaya Allah ka shirya mun da su la haka mai kyau ne amma ka kallin individual matsalolinsu kun gani akwai yaro da shi a ƙazami to sai kin mishi addu'a akan kafansa akwai mai ƙarya akwai mai rantsuwa akwai mai bacci akwai mai fitsarin kwanci kun gani ya Allah mai muna an sa mata rana tana fitsarin kwanci ya Allah ka sa ta jira. kayan za ki kira sunan mai muna tare da fitsarin kwanci kun gani masu wanda take gidan miji Allah ka da ita lafiya da wa mijinta ku yi nuka ma ƴaƴan ku addu'a ba ku da makoyan ku na kusa da ku kamar ƴaƴan ku in sun lalace ku za ku shan wuya in sun gyaru ku za ku kumori Allah ku shirya mana na malam sai wannan wata baiwa Allah ce dama ta taɓa yi wata magana cewa za ta musulunta yanzu ta musulunta tana so ah, a taimake ta ne a koya mata ilimin addinin shi ke ta samu kwamitin mu na masu lura da samun musulunta suwaye suwaye kwamitin masu kula da samun musulunta malama suwaye su malama adama ko to su samu malama adama da ‘yan uwanta waɗanda suke muna da kwamitin masu kula da musulunta idan mutum ya musulunta ba a koya mata tsarki da wanka da abubuwa da ya kamata sai ku nemi malama a adama za ta za su yi zai abu za su yi abu da ya kamata insha Allah na so su bayan Allah da suka aiko da naira dubu ashirin da ce wa'azi ga babansu da kuma mamansu kuma don Allah malam a sa ni a cikin a sa ni wannan kuɗin a cikin kuɗin rubutu na gaban da ya biya amma ina da kamar kuɗin bin da ya rodi rodi Você escolheu Rose, você estava em um bi. Rudi já está. Rudi já está, Rudi ce kuma ga kok nan ta ɗago da shi ga kakanta idan Allah a mana addu'a. So muna roƙon Allah ya karɓi wannan aiki da kai, idan kuka shiga za ku ga wani aiki, warjejen aiki. na nakan ambata lokaci bayan lokaci ba muna da plan na program da shekara ɗaya shekara ba wannan shekara ɗarin abin da mu za mu tsara nan bayan shekara ɗari waɗanda Allah ya sa su zo lokacin sai su tsara so muna da buƙatar gine-gine masu yawa da manya-manyan classes da ofisoshi da abubuwa da yawa so wannan ginin yana da bukatar roli na kusan naira miliyan shida so kuma ba mu da kowa ya ɗaya da ka wanda yake da hali ko ya ma wani magana ko shi ya kawo inda wannan bai kawo ba ku yi mana muna nan muna ƙari in Allah ya yarda in Allah ya yarda in Allah ya yarda a cikin Ramadanin nan za mu zuba rikin din nan insha Allah insha Allah insha Allah da aka kowa ya addu'a to ba wata mai wannan ta kawo naira dubu ashirin ko ka ɗi da iyaye insha Allah za su sa wannan kuɗin sannan kuma ta kawo kofuna wanda za ki fara su na kakanta Allah ya zafarta mishi Allah ya karɓa da ita wuri biyu wannan ita ma wata kan ta kawo ce kuma ga mahaifinta marigayi sai mahaifiyarta kuma tana neman a tafi da addu'a domin ba ta da lafiya Allah ya ba mara lafiya lafiya wanda ya rasu Allah ya gafarta mushi mu ma Allah ka mu sa da imani wannan kuma Qur'ani da aiko da shi ina ga za samu Qur'ani da an ajiye waje ita ma tana neman a yi mata addu'a to muna roƙon Allah ya biya mata bukata Allah ya shiga da Qur'ani da ta baya. ga wata bai Allah kuma ta aiko da bidiyo ta ce dan Allah a taya ni da addu'a ita ma Allah take bukata Allah ya biya miki bukata in ƴaƴa ne Allah ya shirya in iyaye ne Allah ya ji kansu idan damuwa ne Allah ya yayi idan talauci ne Allah ya yayi in ciwo ne Allah ya wannan kowa Allah ya yayi mishi Allah ta'ala ya karɓo wannan aiki jama'a yau Allah yana amsa addu'a ranar juma'a an jima lokacin buɗe baki ku yi addu'a maza Allah yake a ranar juma'a a a ƙarshe Allah yana san addu'a ku ga ma a cikin Ramadan kuma juma'a farko a Ramadan to idan aka ce biyar tayi biyar dare to kar ku makara ku kai shida face kuna son dardumar kun kalla alƙibla kun kafantar da ku ga Allah kun daga hannun ku sama kun halatto da a can kun roƙi Allah gafara da rahama da jin kai da biyan bukatunku da ku yi iyayenku addu'a ku yi ma ƴaƴanku addu'a ku yi ma danginku addu'a duk wacce take cikin talauci ta roƙi Allah ya yayi wacce take cikin gidan haya ta roƙi Allah ya ba ta ko ya ba su na kansu Allah yana amfana zuwa irin wannan ranar da sauran ranaku muna roƙon Allah ta'ala ya ce ke mu ya tsora ma ta abu da yake so ya shi bi ma ne sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد